annabi moolu ye lon ko diinate keen wala diino ti min telorin ala kilimbando kan wala ya tinna e ke la daawa commencé a tella e ke la moolu lenko commencé a tele la ibrahim jibe a ye faakili wo ala kilimbayando la kan tabaraka wa taala a ye faala moolu a naata fawna moolu a ye lenka wo kiliŋo le kan ya faamu a jibe suratu shuara a baa fo kan ala muli ana fama ala ko jalla wa ala watlu alayhim naba ibrahim ita kila ibrahima la kibaru adanteye ban a saatey ya fam ibrahim ala la annabiyo moldi ala kibaru mi ye kana ka nata qur'ano kono a fo a muli ye ban yeelemo ye in kam mai salon ko ibrahim ala muli kili min kan isalon utlu alayhim naba ibrahim id qala li abihi tuma meŋ na ibrahima kumata faye ko wa qaumi a la mulu a kumata yi a ye muna ye abihi wa qaumi tuma meŋ a fa maye ko uh, la mulu ma tabudun al ka mun qalu nabudu asnaman e ka yen den ka jalaŋol lel batu fa nadallu laha akifin nkatu uh, dumarin akan tentending a ntol katu to dumariŋ wo le kaŋ jalambato la munna na kote wala munna tanin na beti qala hal yasmaunakum akoy muna jalaŋnu naali ye lenkaye ka ali moyi le baŋ ittaduuna tuma min naali be lenke ka mune ka moyiro ke le baŋ ni ye jibe jaŋ tuma mi a ka ko lima ta'budu ma la yasma mune be dun na feŋ la min bi ka moyiro ke lenkarla la kuma la aw yanfaunakum aw yadhurrun banan du kal na faano la ban waran isal toranu jam fana ni ya suman wodo la ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ta fam aw yanfa'unakum fa kal na faano la fana ban aw yadurruna fo ikal toranu la fana ban ayo fana itandal qalu ikumata ko ballo betu yedi wamanke ko wobe be kerni bukan moy nam adi bukan nafa fana bukan torano bari min fawmun na tintindaŋo ti i nooma saato la aniŋ bato la wajadna aba'ana kadhalika yafalun ŋan faañolu tara ñine la la ilaha illallah ŋan faañolu tara ñine la wo sabalantaa tuuno la je moo jalle be mu kundaatu musilima kundaatu min hanin bi kuwolu minnu ye a loŋ ka a be koyiritolu faŋo na koyi maŋ ñaŋ dayilolu ye a yitandi qur'anu niŋ kilala sunno to hakkilo ye a yitandi ko wolu noomo maŋ ñaŋ nafaa taa la duniyaa niŋ lakira itol feŋolu be wo londiŋ i sondomo kono bari ni ye a fo ye pour ye bula i ka fo ko ŋa naal fa al lel tara e ka wajadna abaana ŋan faamañol lel tara kazalika yafaluna i ka keñiŋ keñaŋ na ñaamal i ke beyeŋolu fa jalaŋolu ye i ka ila haajoolu danteye hanni a be koyiriŋ tolu feŋolu ma ko wolu bi ka moyi aduŋ fana i e buka jeero ke aduŋ ite moo nafaano ite e moo torono a koy ko qala koy ko afara'aytum alinjirndi ñinna damma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun atul ka min nu batu tenden alnal fa fululu fa innahum wol be cew aduwul li i be munte jowalti illa rabbal alamin fo ala de min mu dafiŋolu be dala mansoti jalla wa ala wala mun na tintindaŋo ti wala mun na alo ti wala fana mu keso ti wala mu toña ti alladi be manso lema manso min halakani atala inda Ah, nin ko ala da itol safuno yilo fana ko ah, a da wato min nafa fa ya kalamta len safo ma o kalamta bari fe safono nye ko da fen dole na fana ko tele mol da min ta tiba isa woni ni nyaawo nye tewsat la fa huwa din wa ala den kannandi la nafa kulu no mola atale ben ni la to nya silo no mola kin harji wa yasfin wa ويسفين ويسقين fana kan mindi. وإذا مرضت أدن كوران كورانتا فهو يشفين أتلك أنجارك بورو الكول من ومسبب والتبار